Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shagulgulan sallah lafiya. Mahmud Lalo ne da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin uku ga watan Mayun shekarar 2022. To a Najeriya masana kimiyya na nuna damuwa kan yadda ake fuskantar matsalar karancin kere-keren fasahohin zamani da za su iya taimakawa wajen bunƙasa ƙasar suna masu cewa mafitar ita ce matasa su mai da hankulansu wajen koyon sana'o'in hannu. to shine abin da muke son matasa da iyaye na najeriya su gane mu dawo daga rakiyar wai kowa sai ya je ya yi digiri ka je ka koyi sana'a kai kuma ko digirin kai ka dawo polytechnic a zo a koya ma sana'a hannu a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin kasar sun ce adadin yaran da ke kamuwa da cutar kyanda na ci gaba da karuwa to ko me ya kamata iyaye su yi an ga wani canji ga yaro ka a tsaya a gwagwata a shi gidan likita da kuma ta bangaren magani muna kawo gudunmawar wajen a siye magani mu da likitocin mukan gamuwa mu nemi tallafi Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar mana kan yadda hukumar zaɓe ta INEC ke fuskantar matsalar yin rijistar masu zaɓe a wasu ƙananan hukumomi goma sha hudu saboda matsalar tsaro. Kazalika muna ɗauke da labaran wasanni daga Nijar. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an lafiya ga labaran. mayakan al-shabab sun ma wani sansanin sojin kungiyar haɗin kan afirka au da ke ƙauyen elbarab a yankin shabiyala ta tsakiya da ke ƙasar somaliya da safiyar yau dinnan talata a cewar jami'an gwamnati da majiyoyin tsaro jami'an sun gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa mayakan sun kwace iko da sansanin na wani ɗan lokaci kafin suka janye kafafen yada labaran gwamnati sun ce sojojin burundi da ke sansanin sun fatattake su magajin garin albaraf abdullahi haji muhammad ya ce mayakan sun fara ne da kai harin unar bakin wake da wasu motoci biyu shaƙi da bama-bamai ya ce sannan sai suka kutsa cikin sansanin da ƙarfin bindigogi al-shabab da ta yi ikirarin kashe sojojin ƙungiyar haɗin kan afirka 173 ƙungiyar ta kuma yi ikirarin kama wasu sojojin na ƙungiyar au a matsayin fursunonin yaƙi Dukkanin ikirarin biyu dai ba a tabbatar da su ba daga wasu majoyi masu zaman kansu. Sannan ba a iya tuntubar hedkwatar dakarun na AU ko rundunar sojin Somalia don jin ta su nan take ba. China na shirin ƙara yawan asibitoci don tunkarar yawan yaduwar cutar COVID-19 duk da yake adadin sabbin kamuwa na ci gaba da zama kaɗan. Yau Talata, kafafen yada labaran gwamnati sun ce an sake shirya wani asibiti mai ɗaukar gadaje dubu ɗaya a karkarar Jotanshan wadda ke arewa maso gabashin ƙasar. Wanda tun asali an gina shi ne a shekara ta dubu da uku saboda jinyar cutar SARS wadda ta ɓarke a lokacin. Wasu rahotanni waɗanda ba na hukuma ba da aka yada ta yanar sadarwa na cewa an ma shirya dubban gadaje a wata cibiyar killace marasa lafiya daura da filin jirgin sama To amma kafafen yada labaran gwamnati ba su tabbatar da waɗannan shirye-shiryen ba a wani mataki da ake ganin na kauce ma tsorata jama'a ne. Sabbin kamuwa da cutar da a yanzu ba su raguwa ba su karuwa inda aka samu 62 jiya litini. Sha ɗaya daga cikinsu ma ba su nuna alamomin cutar a jikinsu. Wato yawan masu kamuwa ya karu kaɗan ne kawai daga hamsin da aka samu a ƙarshen mako. Wani abu da mamayar Ukraine da Rasha ta yi ta rutsa da shi kuma shine yancin 'yan jarida a rashar bisa ga wani sabon rahoto na 'yan jaridar sa kai na ƙasa da ƙasa ko reporters without borders a turanci Ƙungiyar fafutukar ta 'yan jarida ta baiwa rasha maki na kusa da na ƙarshe bisa ga alƙalumanta na bayyana matakin 'yancin 'yan jarida a duniya ko world press freedom index na shekara ta 2022 wanda aka bayyana yau dinnan talata albarkacin ranar 'yan jarida ta duniya. Alkalman da ake fitarwa shekara-shekara a karan farko sun kasafta kasashe 28 a matsayin waɗanda akwai mummunan abun faɗi a kansu game da 'yancin 'yan jarida. Ƙungiyar 'yan jaridar sa kai ta ƙasa da ƙasa ɗin ko RSF a takaice ta ce Rasha ta ƙara fatattakar ɓangaren jarida da take yi bayan da sojojinta suka afka ma Ukraine. ta wajen farfaganda kafa wasu dokoki don bata sunan kafafen yada labarai na kwarai da rufe shafukan yanar sadarwa da kuma kame. Sauran kasashen da suka yi kaurin suna wajen tauye 'yancin 'yan jarida sun hada da Afghanistan, Hong Kong, Habasha, Myanmar da dai sauransu. Kasar Spain jiya Litini ta ce an yi kutse a wayoyin salular Firaminista Pedro Sanchez da ministar tsaro Margareta Robles. bara wayoyin nasu sun samu lahani daga wata manhajar da ta samo asali daga wani kamfanin isra'ila mai suna nso wanda ake ta bincike a kansa a sassa daban-daban na duniya a cewar wani babban jami'in gwamnatin spain wannan ba wani zato ba ne tabbatattun al'amura ne masu matukar muni a cewar ministan harkokin Fajar shugaban ƙasa felix balanos wani yanayi na zafi wanda ba a saba fuskanta ba na wanzuwa a wasu sassan Indiya, inda ake ta fama da rashin isasshen wutar lantarki tsakanin miliyoyin jama'a yayin da aka shiga bukatar makamashin lantarki irin wadda ba a saba gani ba. Yawan gawayin kwal ma da ake samarwa a tasoshin makamashin kwal ya yi matuƙar raguwa, wanda hakan ya janyo yawan katsewar wutar lantarki kulle yomin a jihohi da dama. Wannan karancin makamashi ya sa an shiga jefa ayar tambaya kan yawan dogaro ga gawayin kwal da inda ta dade tana yi wanda shi ne ma ke samar da kashi saba'in cikin ɗari na wutar lantarki a indiyar wannan al'amarin ya daɗa jaddada buƙatar indiya ta ƙara samo wasu hanyoyin samun makamashi saboda buƙatar wutar lantarki za ta ƙaru a indiya fiye ma da ko'ina a duniya cikin shekaru ashirin masu zuwa yayin da ƙasar mai yawan mutane ke daɗa bunƙasa a cewar cibiyar makamashi ta duniya a ukraine magajin garin birnin mariupol da aka yi wa ƙawanya yau talata ya ce har yanzu akwai 'yan kasar wajen dubu ɗari da ke cikin birnin yayin da jami'an gwamnatin ukraine ke jiran isowar rukuni na farko na mutanen da suka iya ficewa daga katafaren kamfanin karafan nan wanda aka kai wa harin bom magajin gari vadin walichenko ya ce waɗanda har yanzu ke cikin birnin sun hada da wasu farar hula waɗanda suka makale a ginin ƙarƙashin ƙasa da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ke ƙarƙashin ginin kamfanin ƙarafan nan na azostal akwai kuma wasu sojojin ukraine wajen dubu biyu da suka makale su ma a wurin ministan harkokin wajen ukraine dimitri kuleba jiya litini ya ce farar hula ne kadai suka iya ficewa daga ginin ƙarƙashin ƙasan zuwa yanzu kuma gwamnatin ukraine na ci gaba da tattaunawa kan yadda za ta kwashi sojojin da suka makale cikin ginin su ma. farar hulan da aka kwasa sun doshi zarokoriziya mai tazarar kilomita 200 daga wurin. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Algeria masana a fannin kimiyya na ci gaba da kira ga jami'o'i da kwalejojin kasar da su mai da hankali wajen horar da ɗalibai a fannin kere-kere da sana'o'in hannu. Yayin wata hira ta musamman da murya Amurka shugaban hukumar kula da ilimin kimiyya da fasaha a Najeriya ta NBTE Farfesa Idris Bugaje. ya ce lokaci yayi da najeriya za ta fara kere-keren da za ta iya nuna kwarewarta a duniya kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilinmu babangida jibril to shine abin da muke son matasa da iyaye na najeriya su gane mu dawo daga rakiyar wai kowa sai ya je ya yi digiri ka je ka koyi sana'a kai kuma ko digirin kai ka dawo polytechnic a zo a koya ma sana'a hannu domin yanzu in ka duba ayyuka da yawa ake a ƙasar nan daga kasashen waje muke jawo masu ma'aikatan nan dangote refinery da aka yi a leki babbar ce wato duk duniya babu ta amma wajen ma'aikata dubu biyu fiye da dubu biyu ɗauko daga india suke yin walda suke yin harhaɗa pipes suke ayyuka dai ga sanan sana'a wanda ya kamata a ce matasan najeriya ne aka ɗauka suna wannan aiki kuma in ka duniya baki ɗaya dai kowa yanzu abin da ya ba da muhimmanci koyon sana'a hannu wato ma'ana skills to kawo yanzu za a iya ce akwai wasu makarantu da suka ba da himma wajen kirkire kirkire nan da za a iya ba da misali da su to wajen fannin research wato gwamnati najeriya ta ba jami'o'i biliyoyi masu ɗimbin yawa kuma har yau ba wata fasaha da jami'o'i suka fitar wadda za a ci wannan fasahar 'yar najeriya ce idan ka je duniya baki ɗaya kowace ƙasa tana tunƙaho da wani abu na fasaha in ka je korea za su ce maka suna da lg suna da samsung in ka je japan suna da honda suna da toyota ga sunan in ka je germany ga mercedes benz in ka je ingila ga leland in ka je america ga ford duk wata kasar duniya suna da wata sana'a da suke wani fasaha da suke tun kawo da shi me ya aka suka fitar da ita bincike ne aka yi ta yi aka fitar da wannan fasahohi mu kuma nan najeriya ana ta ba jami'o'i kuɗi biliyoyi duk shekara amma hayo ba jami'a ɗaya da ta fitar da wani abu guda ɗaya na fasaha wani za a ce wannan abin fasaha ɗan najeriya ne sai dai taccen kayayyakin fasaha na kasashen duniya da indiya da turkiya da sauran kasashen duniya mu hayo bamu da namu to shi yasa muka juya tunani muka ce kai polytechnic da allah ku zo ku nuna wato kwarewarku mbte ta kirawo dukkan polytechnic najeriya kowace take da wata na'ura da ta kirkiro ta zo ta baje ta a mbt e. mun samu na'urori wajen goma sha tara da aka zo aka baje su a wannan shekara da muke ciki kuma mun yi babban taro inda muka kaddamar da wannan wuri kuma muna fata 'yan kasuwa za su zo mbte da allah su zo su ga waɗannan na'urori cikin na'urori na akwai babur mai aiki da wutar lantarki wanda wani yaro matashi ya kirkiro shi daga kayayyakin da ake samu a nan najeriya akwai abin nan da ake yin na, na covid na taimakon marasa lafiya na covid respirator su ma ma'aikata ne a nan kaduna wasu 'yan matasa suka yi shi akwai na'urori iri-iri ga sunan wajen goma sha tara muna fata wato za mu ci gaba da wannan kuma za mu kirawo abin da ake ce ma uh, economic abin nan round table da 'yan kasuwa wanda za mu zauna da su mai musu bayani da yawa daga cikin waɗannan na'urori akwai patent a kansu akwai 3d printer wadda kaduna polytechnic ta fitar da irin waɗannan na'urori yana da muhimmanci wato polytechnic su ƙara ba da muhimmanci wajen fitar da ƙirƙiro fasahohi wanda za a yi amfani da su a cikin tattalin arzikin ƙasar najeriya farfesa idris bugaji kenan to a jamhuriyar nijar kuwa hukumomi sun ce ana fuskantar matsalar karuwar masu kama da cutar kyanda a kasar inda mutane kusan 400 suka kamu da cutar cikin watanni biyu a jihar agadas rahotanni sun yi nuni da cewa dama dai a duk shekara akan fuskanci irin wannan matsala ta masu kamuwa da cutar a irin wannan lokaci na zafi ga hamid mahmud da ƙarin bayani daga agadas duk da cewa an samu bullar cutar a duk fa'in jihar agadas sai dai lamarin ya fi kamari ne a yankunan adar da kuma garin agadas kusan a duk shekara aka samu bullar cutar ta kyanda a kasar Nijar musamman a irin wannan lokacin na zafi. Dr. Yorubawa, daraktan jiha na ma'aikatar kula da kiwon lafiya a Agadez. Cutar sa ko kyanda lalle kowace shekara muna samun ta nan ne garin Agadez duk kowace shekara sai kun gani abin nan cutar nan ta kyanda ta tashi. Jiha Agadez ko ina an samu cutar nan ta kyanda an ka dauka eh, zuwa rana ta abin da mun ka samu nan jiha Agadez masu ciwon kyanda mutum hudu kuma cikin 400 kin nan gaskiya inda an kai samunta da yawa nan ne cikin mako minikin agadas tun da cikin 400 205 duk nan ne ne cikin garin agadas amma sai muka lura mata ba su nan gazawa suna kawo yara to sai muka yi bincike muka gani an dai ba wannan alluran na biyu ake samu ba duk shekarar da za ta zawa ba na agres ba koina sai ka wannan cutar kyanda tana bazuwa koina ganin yadda ake samun karuwar masu kamuwa da cutar ta kyanda sa iyayen yara ke tururuwar kai yaran su zuwa asibitoci domin samun magani ɗana likita na kawo shi yana cutar da sa ya kai daman ya taɓa yanta to wallahi wagga da ya yi ban taba samun irin wagga ba dai mai karfi kamar wagga na kashi likita ne da in samu magani kuma wallahi ta kama shi da karfi wa kara ni ma yaro na ne na kawo ga nan likita duk satar same shi an mai allura eh ya samu kwana ga ciwo dai shigo mana yara duk ita ce ke cikin su ga nan likita cike ta ko mutum za ya tsaya ma babu sai dai tun bullar wannan cutar ta kyanda wasu kungiyoyi suka fara gudanar da tarukan wayar da jama'a kan cutar almustafa hassan shine shugaban kungiyar kojes muna waye ma al'umma kai kenan in wani ciwo ya faɗo an ce akwai ciwo-ciwo kenan da an ga wani canji ga yaro ka a tsaya a gwagwata a shi gidan likita da kuma ta bangaren magani muna kawo gudunmawar mu wajen a siye magani mu da likitocin mukan gamuwa mu nemi tallafi ga wata kungiya mai zaman kanta mun gaya musu ga halayen da mutane ke ciki kenan kamar mun gama karfi da karfi ko ba ta da halin wannan sayan magani ko kaza kenan sai su samu su kama mana kenan an ba wannan gudunmawar da ake da kokarin da ake gaskiya gidan likitocin gaba su ya ɗaukar yauni yara har ma mutane mutane nan masu hali muna zuwa muna kai musu kuka muna cewa eh likita ya kamata a kama mata ba gwamnati kaɗai za a bari da abu ba. Bullar cutar dai na ƙara fito da ƙalubalen da hukumomi ke fuskanta na samar da allurar rigakafin cutar domin yi ma jama'a don kare su da kuma buƙatar ci gaba da wayar da kan jama'a hanyoyin kamuwa da cutar. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoto na musamman. A yanzu haka dai hukumar zaben Najeriya na ci gaba da aikin sabinta rijistar kada ƙuri'a domin tunkarar babban zaben ƙasar da ke tafi a shekara mai zuwa ta 2023 idan Allah ya kai mu. Jihar Niger dai Hukumar zaben Najeriya ta ce ta sabinta rijistar mutane sama da dubu ɗari hudu da kwaya dubu hudu daga lokacin da aka fara a cikin watan Disamban bara. To amma hukumar zaben ta ce tana fuskantar ƙalubale a wasu ƙananan hukumomin jihar guda goma sha hudu da ke fama da matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Usman Abubakar Kuta shine jami'in hudda da jama'a na hukumar zaben Najeriya mai kula da jihar Niger. E rijista gaba ɗaya dai na waɗanda suka zo aka yi musu rijista da wa'anda suka yi ta kan waya registration kenan hmm. duka muna da mutum dubu ɗari da dubu hudu da mutum ɗari biyu da ashirin da bakwai sannan muna da wa'anda cikin wa'anda suka yi rijistar nan akwai wa'anda suka yi transfer abin nufi wanda sun canza matsugunai hmm. wa'ansu daga wata jiha ce zuwa wannan jiha wa'yansu kuma daga wata anguwa ce zuwa wata anguwa wa'yansu kuma daga wata karamar hukuma zuwa wata karamar hukuma da wa'yanda suka yi transfer na su sun kama mutum dubu ashirin da saba'in da bakwai sannan mata jimilla inda suka yi rijista an samu mutum mace eh, dubu arba'in da tara da ɗari uku da tamanin da shidda mata sannan maza kuma sun tashi ginilla mutum dubu hamsin da hudu da dari takwas da arba'in da daya. target ɗin da ake so a cimmawa a Niger kana ga an kama hanya koko da saura e lalle muna kan hanya matsalar da muke fama da ita shine wato rashin tsaron nan a wasu yankuna ko dai da yake a yanzu su jami'an mu masu rijista sun koma mazaɓu a hakan za a ci gaba kuma har mai yiwuwa inda hali a samu yadda ake da bukata ɗin amma a halin da ake ciki yanzu saboda matsalar rashin tsaron nan lalle tana ta kama na cikas don rashin tsaron nan ya shafi ƙananan hukumomi guda goma sha hudu bisa ƙididdiga da muka samu daga hukuma mai kula da ba da agaji na gaggawa ta jihar Niger. To wa'annan ƙananan hukumomi guda goma sha hudu a yau muke da tabbacin ƙananan hukumomi ofisoshinmu na ƙananan hukumomi za su kawo sakamako na binciken da suka yi da bi da suka yi na gano matsugunai na 'yan gudun hijira saboda a bi su matsugunan nan nasu a samu wa'anda ba su da rijista a musu rijista kuma saboda canza matsuguni kaga dole a yi musu rijista don saboda samu damar kaɗa ran lokacin zaɓe inda su na ainihi kaga ba su zaunuwa bisa la'akari da mahimmancin wannan aiki na sabinta rijistar zaben da yi ya sa ita ma gwamnatin jihar Niger ta fara aikin wayar da kan jama'a akan mahimmancin yin katin zaben in ji mai baiwa gwamnan jihar neja shawara akan harkokin siyasa Alhaji Umma Kolo. To alhamdulillah ana na ana aikin amma ba zan ce na gamsu ba saboda har yanzu dai ba mu samu inda ya kamata ba musamman a nan jihar neja da kuma sauran jihohi a arewa. Kamar mini na rashin gamsu? Eh, har yanzu mutane ba a fito an ci gaba da yin wannan rajista ɗin sosai ba. Eh. daga ina ne matsalan mutanen ne koko ita hukumar zaben ne ya kamata a ce ta ɗauki wani sabon tsari eh akwai abubuwa da ya kawo wannan na ɗaya shi yasa yanzu muke kira ga duka malaman namu da fastocinmu da duka mu 'yan arewa da sarakunanmu kowa ya sa baki a tabbata da yaran da suka kai shekara goma eh, sha takwas ko kuma wanda suka canza wajen zaman su da ya kamata su yi rajista a tabbata kowa ya hito ya samu wannan rajistan don ta kusan karewa nan da wata ɗaya da wani kusan wata biyu za a gama wannan rajista watan zuwa june saboda haka muke amfani da wannan dama muna kira ga mutane kowa ya hito wanda bai da wannan rajista ya samu yi yanzu amma ita hukumar zaben kun gamsu da tsarin da ta bullo da shi don wasu na gani ya kamata a ci abi mutane unguwa unguwa ba wai sai an je ofishin karamar hukuma ba kun gamsu da tsarin yadda yake ko ku akwai shawara ga hukumar zaben eh saboda tsarin da suka hito da shi yanzu banda wannan ma akwai matsala da ake samu na watan rashin samun a nan arewacin Najeriya magana intanet watan abin yanan gizo akwai wajajen za ka gama wannan ita babu sabis da sauransu to shi yasa watakila suka ce a zauna a nan headquarter karamar hukuma na inec a samu a amma ainihin abin da ya fi ciyan mana towa kwarya yanzu shine mu dai muna kokarin mu tabbata cewa tun da ma sun ci a karamar hukuma ne za mu tabbata mutane a hito a samu a yi kuma but alhamdulillah tun da muka fara da wannan sabon campaign din yanzu mun ga abun ya fara kyau an fara fitowa yanzu nan abun ya fara samun ci gaba amma koyo da na bincika kuma da safe mun ga abun yana karuwa yanzu su dai wasu daga cikin 'yan ƙasa sun bayyana ra'ayinsu akan mahimmancin rijistar zaben a daidai wannan lokaci sunana ibrahim abdulhamid don gaskiya tsirin kaga kudu sun ɗauki wannan abun gadan-gadan sun fito su da kwarkwatarsa suna yi gaskiya a nan arewa mai kasa a gwiwa amma muna nan dai muna nuna wa mutane ya kamata su fito wasu da kwarkwata don don ne yancin mutum sunana alhaji umar kago kan maganan katin zaɓe hakikacin gaskiya is very very important da mu nan especially mu nan arewa mu tashi tsaye mu ga cewar mun yi rajista duk in ba haka ba yau mu zai zama na banza a yanzu labarin da nake samu ma kamar cewar kudu can sun fi mu sun nuna kamar sun fi saboda katin zaben da yake hannun su da suka yi ya fi namu ma yawa sunana usman muhammadu kayarda da ina son yi buɗan kai ne ga wanda ya magana wancan kuma ga matasa a wayar da kai don wa'yansu yara yanzu ba su san sun kai eh, shekaran da ya sha takwas ɗin ba to ya kamata a fito a gaya musu kuma su san cewa eh incin su ne da ya kamata kuma su je su ansa wannan katin eh, sunana ali muhammad sani adarawa kwantagora shugaban majalisar malamai ta jihar Niger ta wannan kungiya Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna. Saboda wannan rijista din ta zabe ba abu ne da za a yi don wani dan siyasa guda ba. Abu ne da ake don kasa gaba daya. Kuma kasar tana nan. Sannan kuma da ita ake gyara ga wannan tsarin mulki din. Da ita kuma ake barna. To idan mutum bai da ita bai da wata magana ma cikin sha'anin zabe. Saboda haka in kana da ita sannan ne za ka yi shawara waye zan zaba waye ba zan zaba ba. Kuma zan zaba kuma ba zan zaba din ba. sannan ba siyasa kawai ake da ita ba ana hudda da gwamnati da ita da sauran abubuwa na rayuwa menene za ka ce ma musamman wasu mun lura hushi ma suke suna lalata tasu menene bayani akan irin wannan mutane to gaskiya bacin rai ne abin da nake ba su hakuri nake yi da Allah su yi hakuri kowa ran shi ya baci kuma kowa bai ji daɗi ba ga abubuwa da yawa da suka faru da suke faruwa amma dai su sani cewa ba a kai ƙarshe ba in dai akwai rayuwa to ba a yanki kauna Allah ya ce kada a yanki kauna daga rahamar shi ana sa ran hukumar zaben najeriya dai za ta rufe wannan aiki na sabinta rijistar zaben a ƙarshen watan yuni mai zuwa na wannan shekara al'amarin da ke nuna akwai buƙatar masu ruwa da tsaki su ƙara mai da hankali wajen faɗakar da al'ummar yankin arewacin najeriya domin kar a bar su a baya a lokacin babban zaben mai zuwa idan allah ya yarda Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kofin zakarun turai na kwallon kafa da ake kira Champions League inda ake can ana karawa ta biyu a ƙasar spain tsakanin villarreal da ke rike da kofin europa league da kuma ta kai a wannan matsayin na semi-final ko kuma demi-final na champions league din na bana bayan ta kewa bayar munich ta kasar jamus a zagaye na quarter final ko kuma cardo final a daya hannun da liverpool da ta yi mata ci biyu da nema mako guda da ya gabata a ƙasar ingila wasan na biyu na wannan kwamfalar ta bana a wannan matsayin na kusa da na karshe ko demi-final zai wakana ranar gobe a kasar spain tsakanin real de madrid da manchester city kungiyoyin guda biyu sun kara a kasar ingila mako guda da ya gabata inda manchester city din ta yi nasara gaban real de madrid din da ci hudu da uku game da wannan wasan na gobe tsakanin real de madrid da manchester city dan wasan club din na real de madrid david alaba ba zai samu damar buga wasan ba na gobe idan allahu ya kai mu kasancewa cewa a yau talata bai samu damar kulluwa a wurin atisayi ba shi dai david alaba dan kasar otricia da ke buga club din na real de madrid na fama ne da jin ciwo a damutsansa kuma bisa ga dukkan alamu ana iya cewa har yanzu jiyoshinsa ba su saki ba balle ya buga ta mola a ranar gobe shi ko shugaban kungiyar kwallon kafa ta olympic de marseille om ta kasar faransa yanzu haka yana ta kai gwabro al'amari domin ganin kocin kungiyar george sampoli ya kara rattaba hannu akan sa, domin ya tsaya ci gaba da horar da kungiyar sama ga shekara ta 2023 shekarar da yarjejeniyar da ke hadasa da kungiyar olympic de marseille ke zakuwa karshe george sampoli ya daita doko madar kungiyar kwallon kafa ta olympic de marseille ta kasar faransa tun kamar gamarta a shekarar bara ita dai kungiyar ta om ita ce ɗaya tilo a ƙasar faransa da ta taɓa lashe kofin zakaru na nahiyar turai na champions league a shekara ta dubu uku kuma tun kama ragamar wannan ƙungiyar ta om olympic de marseille a bara kocin mai zafin nama ya kai ta e zuwa yanzu a matsayi na biyu na teburin kakar kwallon kafa ta bana ta kasar faransa kuma za ta buga wasa na kusa da na karshe na biyu idan allah ya kai mu da feyenoord da rotterdam da ta yi mata ci uku da biyu mako guda da ya gabata a kasar holland idan muka leka a wasannin conference est na kwallon kwando na kasar amurka kuwa kungiyar niami ta sha philadelphia da ci 162 a wasan kungiyoyin na biyu biyu a wannan gasar kungiyar da ta yi nasara su hudu daga cikin wasannin da za a yi a nan gaba ita ce za ta kai ga wasa na gaba duk a wannan kwambalar ta wasannin kwallon kwando na conference ta yanzu na kasar amurka kuwa golden state da kyar da su dingu shine tawa memphis ci 117-116 a su na farko daga cikin neman nasarori hudu ga kowace kungiya domin kai ga wasannin na gaba na wannan kwamfalar ta bana haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To tuni dai Liverpool ta lashe wasanta da Villarreal da ci uku da biyu yanzu ga labarai a takaici. Wato Mahmud mayakan Al-Shabab sun afka ma wani sansanin sojin kungiyar haɗin kan Afirka AU da ke ƙauyen El Baraf a yankin Shabela ta tsakiya da ke ƙasar somaliya da safiyar yau dinnan talata a cewar jami'an gwamnati da majiyoyin tsaro. Jami'an sun gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa mayakan sun kwace iko da sansanin na wani ɗan lokaci kafin suka janye. Kafafen yada labaran gwamnati sun ce sojojin Burundi da ke sansanin sun fatattake su. magajin garin albaraf abdullahi haji muhammad ya ce mayakan sun fara ne da kai harin kunar bakin wake da wasu motoci biyu shaƙi da bama-bamai ya ce sannan sai suka kutsa cikin sansanin da ƙarfin bindigogi al-shabab da ta yi ikirarin kashe sojojin ƙungiyar haɗin kan afirka 173 China na shirin ƙara yawan asibitoci don tunkarar yawan yaduwar cutar COVID-19 duk da yake adadin sabbin kamuwa na ci gaba da zama kaɗan. Yau Talata, kafafen yada labaran gwamnati sun ce an sake shirya wani asibiti mai ɗaukar gadaje dubu ɗaya a karkarar Jotanshan wadda ke arewa maso gabashin ƙasar. Wanda tun asali an gina shi ne a shekara ta dubu da uku saboda jinyar cutar SARS wadda ta ɓarke a lokacin. Wasu rahotanni waɗanda ba na hukuma ba da aka yada ta yanar sadarwa na cewa an ma shirya dubban gadaje a wata cibiyar killace marasa lafiya daura da filin jirgin sama to amma kafafen yada labaran gwamnati ba su tabbatar da waɗannan shirye-shiryen ba a wani mataki da ake ganin na kauce ma tsorata jama'a ne. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe wato agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. yanzu kan a madadin ibrahim kalmasi garba da ya ta na gabatarwa sai julie leathers gresham da ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu nick ni mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wunin lafiya